Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina ta sada su dangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau talata hudu ga watan Satumba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin hasken da wani masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya ya yi. akan kudaden da kasar china ta ce za ta kashe don bunƙasa ƙasashen afirka a kan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku shin ya kuke ganin irin tallafin da kasashen afirka za su samu daga china don bunƙasa tattalin arzikinsu lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar nijar amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A wani sabon hange da aka yi wa shugaban Amurka an yi nuni da cewa shi kidahumi ne mai hadari wanda bai san mai duniya take ciki ba. fadar shi ta white house ba ta aikin komi sai rikice-rikice tsakanin ma'aikatan fadar masu ban haushi a wani sabon littafi na wanda ɗanɗan jarida bob woodward mai suna kaji tsoron trump a fadar white house wanda aka rubuta bisa la'akari da hirarraki da dama da yayi da waɗanda suke kusa da mulkin trump na wata ashirin ya bayyana shugaban a zaman wanda ya fi mai da hankali akan binciken da ake yi a halin yanzu na ko ya yi katsalanda a shari'ar da ake yi akan mai bashi shawara na musamman Robert Mueller a kan zargin da ake yi wa ƙasar Rasha na yin shishigi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Woodward ya ce shugaba Trump mutum ne mai yawan yi da ma'aikatansa a bayan idansu, inda ya taɓa cewa tsoho mai bada shawara akan harkokin tsaro yana saka kaya masu arha da suke maida shi kamar mai sai da giya. Da kuma kamanta shugaban ma'aikatar White House, Ryan Priebus da ɗan ƙaramin bera da kullum yake kumurniya. A yau Talata gwamnan jihar Arizona Doug Ducey ya bayyana tsohon dan majalisar dattijan daga jihar Sanata John Kyle a matsayin wanda zai mai gurbin marigayi Sanata John McCain. gwamnan arizona doug ducey wanda dokar kasa ta ba ikon zabar wanda zai maye gurbin tsohon sanatan daga jam'iyyar republican ya ce kamar yadda marigayi mccain zai fada babu wanda ya cancanta ya wakilci jihar mu a majalisar tattawa kamar john kell ya ce kell ya san yadda ake gudanar da hakkokin majalisa a saboda haka zai yi saurin kawo ci gaba da zai yi tasiri da zai amfani dukkan 'yan arizona Matan marigayi maken ta yaba da wannan zaɓi inda ta ce John Kell aminin mu ni da John. Ta ce wanda wata babbar girmamawa ce aka yi wa John da shi Kell ya yarda zai koma a bakin aiki domin taimakon jihar Arizona. Ana sa ran Sanata Kell ɗan shekara 78 da haihuwa zai kammala wa'adin marigayi John McCain har zuwa shekara ta 2020 kuma ba zai tsaya takara ba bayan wa'adin. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sauraron ba'asin tabbatar da naɗin Brett Kavanaugh a matsayin alkali a kotun kolin Amurka ya fara da gargada a yau talata, inda masu zanga-zanga suke ta ihu suna cewa ba su son naɗin nasa, kuma 'yan jam'iyyar Democrats waɗanda ba su da rinjaye a majalisar suka rasa samun nasarar jinkirta shirye-shiryen sauraron ba'asin kafin kafin fadar white house ta bayyana wa jama'a ɗaruruwan takardu akan ayyukan da kavanaugh eh, ya yi 'yan majalisar democrat sun yi koken cewa jami'an fadar white house a ƙarƙashin shugaba donald trump suna ɓoye wasu takardu tun daga farkon shekarar 2000 a lokacin da kavanaugh ya yi aiki a matsayin sakataren ma'aikatar tsohon shugaba george w bush 'Yan majalisar dattawan Democrat sun ce suna son su yi amfani da wannan takardun don sanin mai za su tambayi alkalin kotun ɗan shekara hamsin da uku shawarar da wata kotu ta yanke a myanmar na hukunta 'yan jaridar reuters na daurin shekaru bakwai akan zargin sun karya dokar da ke alaka da ke da alaka da harkokin sirrin kasar wanda hukuncin ya fuskanci nuna bacin rai daga ciki da wajen kasar inda masu suka suka bayyana matsayin akan hari akan 'yancin 'yan jarida jiya litinin wani alkalin kotun yankin arewacin yangon ya samu wa lawan da ke su da laifin karya dokar sirrin kasar dokar da aka kafa tun tun ana kiran kasar da sunan bama a lokacin mulkin mallakar birtaniya dokar ta tanadi hukuncin ɗaurin akalla shekara sha hudu a gidan kasu. An kama 'yan jaridun ne a watan Disamba a yankin Yangon da ke arewacin kasar lokacin suna binciken wani kisa na 'yan Rohingya a wani ƙauye a jihar Rakhine da ke arewacin kasar inda ake zargin cewa akwai sa hannun sojoji. Wallon da ke so un sun ce wani ya ba su wasu takardu wanda daga bisani 'yan sanda suka gayyace su liyafar cin abinci suka kama su lauyoyin gwamnati sun hakikanci kan cewa an kama waɗanda ake zargin ne a lokacin wani sintiri da jami'an tsaro suka saba yi inda aka samo takardun. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gurin babban taron da ake yi a kasar Sin tsakanin gwamnatin kasar da 'yan kasuwarta da kuma kasashen Afirka daban-daban. Shugaban kasar China Xi Jinping ya bayyana cewa akwai tallafi na kuɗi dala miliyan dubu sittin da kasar China da 'yan kasuwar kasar za su saka a kasashen Afirka domin bunƙasa fannoni daban-daban na rayuwa da kuma inganta manya-manyan ayyuka a kasashen Afirka. To ko mai masana ke cewa akan wannan batun? Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. a lokacin da yake jawabi a gurin taron shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa ta samu tallafi da gudunmuwa ta basuka daban-daban da ya haura dola amurka miliyan dubu biyar wanda gwamnatin ta yi amfani da su wurin gina mayamayan ayyuka na ƙasa kamar layin dogo gina mayamayan hanyoyi da kuma sha'anin noma wanda ya kawo sauƙi da kuma bunƙasa rayuwa ta al'ummar najeriya akan haka ne na tuntuɓe wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki da kuma kuɗaɗe wato malam ahmed yusuf domin in ji ƙarin haske ko gwamnatin najeriya tana da hujjoji a gabanta na ci gaba da neman irin wannan tallafi daga ƙasar china tabbas idan muka yi la'akari da cewa kaga dai hanyar jirgin ƙasa baya da za a yi mu samu mu samu ci gaba idan ba mu samu tallafin wata ƙasa da take da ilimin wannan fanni ba china a saboda irin hazakar da Allah ya masu mun samu in Allah da cikin shekara biyu ana gama railway sababbin railway daga Lagos zuwa Ibadan in ka duba da za a ce baka sai wani shekara goma sai wani shekara shida ana ta wannan cika-cika amma yanzu cikin shekara hudu su uku ana samu ana yawan so idan muka yi kokari muka yi amfani da wa'annan kudaden muka yi wa'annan ayyukan mutanen mu za su samu aiki to yanzu a daidai lokacin da ake wannan taron shugaba Muhammadu Buhari shina neman tallafi na musamman ko bashi na dola amurka sama da miliyan 300 domin kafa cibiyoyi ko bunƙasa tsare-tsare na eh, ilimin yanar gizo ko kuma mm. sadarwa ta yanar gizo anya mm. tunda kwanan nan ne aka samu kudaden abace da aka dawo da su a najeriya domin biyan bukatun kasa ba ganin babu hujja na aje a ciwo bashi kuma a sake yin irin wannan aiki bayan akwai kuɗi a hannu? kaga lokacin da aka ce za a maido wannan kuɗaɗen a bacin nan da aka dawo da su ni ina jin akwai sharuɗin da su wanda ke da ku suke da kuɗin suka maido da kuɗin suka bada akwai sharuɗa da aka bada ba kuɗin nan ba sun dawo bane zururun haka nan ina jin kuma cikin wannan sharuɗa shine za a tallafa ma jama'a za a rarraba ma mutane kuɗin nan don su samu su haɓaka rayuwarsu samu su farfado su miƙe yana cikin ka'idojin da aka rattaba ma Najeriya kafin a maido da wannan kuɗin dole ne ka san cewa yanzu ga duniyar nan da muke shiga ciki ba wai kawai ilimi bane na na na ICT kawai ma da ake faɗa na kimiyya kawai na haka nan wato an kai ga level din artificial intelligence wato ilimi kimiyya mai zurfi so suna taimaka mana ne mu bunƙasa wannan ilimin don mu samu daidaituwa da su saboda mu yi cinikayya da za ta amfane mu malam ahmed yusuf kenan tsohon babban darakta a bankin unity da ke nigeria kuma kwararre akan sha'anin tattalin arziki da kuma bunƙasa cinikayya na ƙasa da ƙasa a tattauna da na yi da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja nigeria madalla yau muna son dai mu ji ra'ayoyinku ne a kan shinya kuke kallon tallafin da Najeriya da sauran kasashen Afirka za su samu daga China don bunƙasa tattalin arzikin kasashensu sai ku kira ku bayyana ra'ayi amma kafin mu buɗe layukan wayar mu ku shakata da wannan waƙar. Bobby, Musha Fabi, حنيني بادي تلمس كم وعاني وتلمس كم وعاني بزيد عذابي طول ما انت نايم برسل لك خطابي مشفع بين مجايب القديمة يا محض الصبابة الرحشات القديمة بالحب الأماني بالفرقة الأليمة ليلاتنا الخوالي رس الليل نسيمة ليلاتنا الخوالي رس الليل نسيمة وابرد نار جحيمي وخفف من عناي الزيد من عذابي طول ما انت نايم برسل لك خطابي مشفع رجائي Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ga kira na farko mun samu. Assalamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. Kuna magana da Kabiru Musa su daga jihar Bauchi a wurin local government. To muna jan kamalan Kabiru. Yawa ana yi wa shugaban kasanmu Janar Muhammadu Buhari fatan alheri. Mm. Yawa kuma ina muku fatan alheri kuma. To mun gode to me zaka ce game da tallafin da kasashen Afirka za su samu daga China ciki har da Najeriya? Yawa muna murna muna murna kuma inda akwai sauran kamfani. to malam kabiru baka yi bayani ba layin ka ya goce yanzu dai bari mu je jihar filato wa alaikum assalamu da wa muke magana daga filato muna magana da yusuf tukunyan boko to malam yusuf tukunyan boko muna jin ka da farko dai muna addu'a ma shugaban kasa jihar muhammadu buhari da domin taimakawa da bunkasa salka da kuma ma'aikata da kuma yara marasa aiki a najeriya sannan kuma wannan aiki wannan shirin tallafawa da ya je a taina wannan abun in aka samu dai a tabbatar cewa ma'aikatanmu yara muna da 'yan makaranta da yawa da suka makaranta su yi kokari a bunkasa kamfanoni tun da mun kasa mu ta zama lafiya yanzu yana ko ka kawo kamfanin menene babu da ya same ta saboda buhari ya yi kokari ya sami zaman lafiya a najeriya na gode to mu ma mun gode malam yusuf yanzu kuma bari mu je kaduna Hajiya Maryam Dauda barka da yammaci. Barka ka dai kana lafiya da wa muke magana. Garan ina kiran ku dangane da gasa a Kano tare Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka. to maryam dauda gaskiya an zo gurin kin ga dama kin ga kamfanonin mu na masako masakon nan kin san mafi yawanci sun mutu na arewa da kusan na kasan mm. ma irin wannan kaya ne dama su yan canan za su dinga shigowa da kansu da su suna kawo kasuwan kwalli duk manyan kasuwan suna da muna roƙon mai girma shugaban ƙasa kudin ne yana shigo aka nan masakon nan da suka mutu a fara ɗaukaka su a gyara ko kuma ya ta su yan canan zo su gyara mana irin waɗannan masau kamfanoni to haka zai sa gaskiya mu san cewa lallai tafiyan da ya china domin amfana sosai sosai da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode malam murtala yanzu kuma bari mu je abuja. wa alaikum salamu da wa muke magana. daga alhaji lawan sharkaf unguwan bawa karamar hukumar ya jihar kaduna nigeria to daga kaduna ne to muna jinka. ka game da gudunmuwan da ainihin kasan china za ta fi kasashen afirka mm. bukata yan kasashen amurka su yi talakawansu adalci su yi buɗe ainihin masana'antun da talakawa za su samu saukin rayuwa su samu aikin yi wannan ya ka yaka an yi abin da ya kamata kuma muna musu fatan alkhairi su ma in suka karɓo kuɗin su tsaya su yi tsakanin su da Allah mun san da cikin waɗansu shugabannin suna da burin su yi abin da ya kamata wasu kuwa kan su zo su sa kuɗin dukiyan talaka su durmuce kuma su bar mutane da bashi talaka ainihin ya'ya kuɗi kuma shiga cikin damuwan da ba za su iya fita ba to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je birnin lagos Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Lagos. Jafaru Adamu ne. Shin Malam Jafar muna jan ka. Alhaji Adamu daga Lagos. Abtum ah, Alhaji Adamu muna jin ka. Yau akan wani maudu'i ne yake magana? Muna son mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu ne akan tallafin da kasashen Afirka za su samu daga China don bunƙasa tattalin arzikin kasashen su. Akan ra'ayin da um, tallafin da um, Amurka suke bawa kamar Najeriya kenan? Ba Amurka ba China ake magana, Malam Adamu. eh to wannan abu ne ma ina farin ciki da shi domin ina son najeriya ya kasance tana mu'amala da china fiye da ainihin america da ingila da hauransu don me ka ce haka eh, abin da ya ni ana tunanin da ta fuskantar na fi tunanin cewar china suna fuskantar mu da zuciya ɗaya fiye da ainihin su wayancan da suka mai da musa ne taza to mun gode malam adamu bari mu sake komawa kaduna yanzu Hello? Hello da wa muke magana daga Kaduna. Salamu alaikum kuna magana da Abdullahi Muhammad Tela a fakarar da hayan banki Kaduna. To Abdullahi Muhammad Tela muna jan ka. To alal hakika wannan bayani da kuka yi bayani ne mai daɗi musamman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mm. yaran nan da ya kai ƙasar China kuma wannan bayani da aka yi na cewa kasar china za ta ba da tallafi za ta sa abin nan a najeriya mm. wallahi abu ne mai daɗi saboda dama shi shugaban kasa muhammadu buhari abin da yake bukata kenan ya kawo ma najeriya talakawan najeriya al'ummar najeriya su amfana hanyar jirgi ba karamin mahimmanci gare ta ba sannan hanyoyin ƙasa waɗannan da muke abin da wallahi ba karamin muhimmanci da ga kamfanonin sun durkushe to waɗannan al'amari da buhari ke kawo najeriya mm. kamfanoni za su farfado za a samu hanyar zirga-zirga talakawa musamman manoma za a kai amfanin gona kasuwanni da garuruwa jirgin ƙasa da hanyar motoci saboda haka wallahi wannan ya. to mun gode malam abdullahi muhammad taylor yanzu kuma bari mu sake komawa jihar plateau wa alaikum salam da wa muke magana Ina magana da Yushau Tamba daga Shandan jihar Plateau. To Malam Yushau muna jan ka. Da farko na son da wani gaishe mu da babban yaya mu Leo Ken shugaban sashen Hausa na Voice America. Za mu isar da wannan sakon. na gode na ra'ayi na game ga wannan taimako da bashin da najeriya ko kasar afirka za su karba daga kasar china mm. inda shugaban buhari ne zai karbi wannan bashi gaskiya muna goyon ba don mun san ba zai ci amana talaka ba ba zai ci amana mu ba amma an dai irin shugabannin da muka yi baya ne mun fama goyon bayan ceceyen bashi irin wannan don karshen ta mu da mu zo mu sha wahala talakawa na gode a hutan. To Malam Yusha'u daga jihar Plateau mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka kuma anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kuma agogonmu a nan yana cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA wadda tuni ta fiddo sunayen 'yan wasa guda uku waɗanda za su cancantar neman zama zakarun hukumar kwallon kafa ta duniya ta taurarun 'yan wasa a shekara da goma sha takwas. sun hada da Cristiano Ronaldo ɗan ƙasar Portugal da ke buga ma Juventus da Tira yanzu haka wanda ya bar Real de Madrid da Luka Modric ɗan ƙasar Croatia da ke buga ma Real de Madrid da Mohamed Salah na dan kasar Misira ko Egypt da ke buga ma Liverpool. A fannin masu tsaron gida kuwa sunaye guda uku sun hada da cibo kurtuwa dan kasar Belgium da ke buga ma Real de Madrid wanda ya bar kungiyar Chelsea sai Igor Loris dan kasar Faransa da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham sai Kasper Schmeichel dan kasar Denmark da ke buga ma Leicester ta kasar Ingila. A bangaren mata kuwa sunaye guda uku da hukumar kwallon kafa ta duniya ta zayyana sun hada da Ada Gerberg yar kasar Norvegia da ke buga ma kungiyar Lyon ta kasar Faransa sai da zai Sinefer Marosan yar kasar Jamus da ke buga ma kungiyar Lyon ta kasar Faransa da Marta yar kasar Brazil da ke buga ma Orlando Pride. Idan muka doka a wajen masu horar da 'yan wasan kwallon kafa maza kuwa akwai sunaye da suka hada da Zlatko Dalek mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Croatia sai Didier Deschamps wanda ya kai kungiyar kwallon kafa ta Faransa a nasarar zama zakaran kungiyar kwallon kafa ta duniya da zinedine zidane tsohon kocin real de madrid wanda ya lashe so uku jere ga juna wasannin kwallon kafa na club club inda sun kasance zakaru a nahiyar turai a bangaren masu horar da kungiyoyin mata akwai renal pedros na kasar faransa da ke horar da lyon ta faransa sai a sako takakura da ke horar da kungiyar kwallon kafa ta japan da sarina wegan mai horar da kungiyar kwallon kafa ta holland rwanda shi ko tsohon lamba tara na kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil cewa da ronaldo yanzu haka ya kasance mafi rinjaye hannun jari na kungiyar kwallon kafa ta bala Toledo ta kasar spain bayan da ya saye sama da kashi 51 na hannun jari na kungiyar kwallon kafa na kasar ta spain shi da ronaldo ya kashe miliyon 30 na euro wajen sayan kashi 51 na hannun jarin kungiyar kwallon kafa na bala Toledo na kasar spain haka zalika ya karkare bashi na miliyan 25 da ake biyar kungiyar kwallon kafa na euro na valladolid din idan muka leka a wasannin tennis a us open da ke gudana yanzu haka a kasar amurka dan kasar autricia cewa da dominic jem yana gogawa da rafael nadal dan kasar spain dan ana tune mutanen guda biyu su ne suka goga a wasan karshe na roland garros na us open na kasar faransa wanda rafael nadal din ya yi nasara shi da dominic jam ya dawo ne daga jin wani kwaro da ya shige sa tun watan agus da ya gabata wanda ke kasance na tara a wasannin tenis na duniya ana iya cewa ya sake farfadowa a baya-bayan nan a wasannin na tenis haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nishar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A lokacin da ya kai ziyara Amurka ta kudu, sakataren tsaro Jim Mattis ya kira bala'in da ke afkuwa a ƙasar Venezuela a matsayin yanayin tursasawa da bil'adama ya ƙirƙiro ko ya samar. Wannan ba abu ne daga Allah ba. ya ce wannan ba abu ne wanda za a ce Allah ne ya kawo shi ba a gaskiya ma suna zaune ne akan albarkatun mai suna da damammaki masu yawa ga al'ummarsu gwamnatin amurka na takaicin yadda gwamnatin maduro take matattalin arzikin kasar wanda yake bunƙasa rikon sakainar kashi muna tare da jama'ar kasar venezuela da irin cin zarafi da aka tirsasa su ciki daga wannan gwamnatin mai mulkin kama karya ko danniya. wanda hakan zai sa wasu barin kasar a cewar sakatare martins shugaba nicolas maduro ya caccaki makotan kasashen shi da suka yi nuni da irin gazawar gwamnatin shi barazana sakatare martins ya ce maduro ya sani cewar ba mu taɓa warware matsalolinmu ta irin wannan hanyar a wannan rayuwar kuma dukkan kasashe masu bin tafarkin mulkin demokradiyya za mu haɗa kai mu yi watsi da ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninmu Samun Bolivia fitaccen sojan Venezuela kuma ɗan siyasa wanda ya 'yanta ƙasar Venezuela, Bolivia da Colombia suka samu 'yancin kansu daga mulkin turawan Spaniya. Ya taba cewa shugabanci da ya fi kyau shine wanda gwamnati ta samar da tsaro da harkokin siyasa masu ƙarko da ɗaurewa. Mr. Maduro da mukarraban shi a cewar sakatare matis su ne suka keta ka'idar wannan furuci da bolivia yake alfahari da shi Demokradiyya da gudanar da mulki bisa dokokin ƙasa 'yancin 'yan ƙasa da haƙƙin bil'adama ba abun wasa ba ne a cewar sakatare martins yana da mahimmanci a tuna da haka idan ana dubawa ko ana nazarin abubuwa da shugaba maduro ya yi na daidaita gwamnatin demokradiyya a ƙasar venezuela ɗaya daga cikin ƙwarewar aikin soji shine samar da ingantacciyar demokuraɗiyya walwalar 'yan ƙasa wanda za a ga haka a ƙasar brazil argentina chile da colombia a cewar sakatare martins amma ba za a taɓa ganin haka a ƙasar venezuela ba haka ba za a ga hakan a ƙasar nicaragua ba inda ake amfani da soji wajen cin zarafin 'yan ƙasa don kaiwa yunkurin zama kan karagan mulki a cewar sakatare martins don kawo ƙarshen wannan gwamnatocin danniyar gwamnatin amurka na buƙatar faɗaɗa aiki da ƙawayenta da abokan hurɗa, waɗanda suka ƙudiri aniyar ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya da kuma gudanar da harkokin mulki kamar yadda doka ta tanada a ƙasashen yankin arewacin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. A wani sabon hange da aka yi wa shugaban Amurka an yi nuni da cewa shi kidahumi ne mai hadari wanda bai san mai duniya take ciki ba. Fadar shi ta White House ba ta aikin komai sai rikice-rikice tsakanin ma'aikatan eh, fadar masu ban haushi. a wani sabon littafi na wanda ɗanɗan jarida bob woodward mai suna ka ji tsoron trump a fadar white house wanda aka rubuta bisa la'akari da hirarraki da dama da yi da waɗanda suke kusa da mulkin na trump A yau Talata gwamnan jihar Arizona Doug Ducey ya bayyana tsohon dan majalisar dattijai daga jihar Sanata John Kyle a matsayin wanda zai maye gurbin marigayi Sanata John McCain. To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin safina ta sada su dangi da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.